kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To yau za mu duba sana'ar saye da sayar da hannun jarin kamfuna a kasuwar hada-hadar hannun jari. Bakonmu na yau Malam Amadu Manu na kasuwar hada-hadar hannun jari da ke Abuja zai faɗakar da mu a kan yadda ake shiga sana'ar. Ga wakilin murar Amurka da ke Abuja Hassan Maina Kaina da firarsa da Malam Amadu Manu. mai sana'ar sayar da hannun jarin kamfuna. to me ja hankalinka har ka shiga al'amuran hannun jari ne to zan ce kamar dai Allah ya dinni ni da zuwa don ban ma san kan shi ba lokacin da ina Edo din to wani dan uwana da ke can Lagos din shi ya riga ya training din to cikin wannan yanayi din sai ga wannan zarafi ya zo na koyon hada-hadan hannun jari in zama ma'aikaci na hada-hadan hannun jari sai kamfani na ya tura ni in je in fara train in fara koyon wannan sana'a din sai nije nan stock eh, nigerian stock exchange ni fara training na hada-hada hannun jari ya dan doke ni lokaci don lokacin nan komi ba kwamfuta ba akan yi magana ne in aka yi magana eh, eh, yawanci komi dai babu wani hanya kwamfuta komi koma wajen kasuwanci din da baki ne ake kiran kamfuna mu muna ansawa so haka ni dai ni gama ni ci jarabawa aka aka amshe ni ciki ni zama ɗaya daga cikin waɗanda ke wannan kasuwanci ɗin yanzu in na fahimce ka mutum kafin ya zama mai hada-hadan hanayen jari dole akwai makarantar da ya kamata da je da kuma kwas ya kamata yi eh akwai makarantar da kake zuwa na hada-hadan hannun jari ana ce mishi chartered institute of stockbrokers brokers to suke shirya jarabawa na waɗanda ke son su zama masu hada-hada hannun jari watan stop brokers kenan yanzu kai misali za mu iya sanin irin matakan kusa-kusan da kai dangane da wannan harka ta hada-hadan hannun jari eh to kusa-kusan yawanci sun eh, yawa akan hanyar a darashin kuɗi da darashin eh, tattalin arziki da kuma yadda za ka sai da abubuwa ga jama'a kamar makitin kenan ko to duka waɗannan sai ka koyi su a wajen eh. to idan muka duba sha'anin ba da lasisi na hada-hadan hannayen jari mm. yaya matakan suke kuma zuwa wani lokaci ne mutum zai iya ciko-ciko neman lasisi eh to ba ba wani ciku-ciku kamar wai ka kawo kamfanin ka na wannan din eh, eh, eh to yawanci za ka samu wannan lasin din ka kafa kamfanin ka na yin hada-hada ta hannun nigerian stock exchange su kuma ba za su baka ba sai idan cikin memba ɗinsu wani ya kawo ka ya ya ya introducing ɗinka ya kamar ya gabatar da kai gabansu a council ɗin to sai su ɗauki wannan magana ɗin su kai a dubi yanayin rayuwarka kai ɗan wannan ne ko kuma kai mutum ne wanda yake kammalalle wanda ana iya yadda da kai idan ka anshi kuɗin mutane ba za ka ci su ba sai dai an ɗanyi bincike hakan ga an ga matsayinka da waɗanda ke goyon bayan ka kamfani ɗin da aminci da amana ɗinka duka sai an tabbatar da waɗannan sannan shi wanda ya kai ka gaban su kansil ɗin eh, su shugabannin stock exchange ɗin shi zai kare kare kai ya tabbatar musu da cewa ai kai mutumin kwarai ne to daga nan ne za a duba sai a baka lasin kuma za a baka na ɗan lokaci kaɗan a ga halin da za ka yi aiki tukuna sannan akwai wasu abubuwan da za ka yi kafin ka zama ka zama kammalalle wanda kana iya wannan abin a cikin eh, kasuwar hada-hada din misali yanzu in ka samu lasisi hmm. sai me zai biyo baya kuma gaba in ka samu lasisi za ka bi duk dokokin da ke cikin lasisi din don lasisi din yana cike da dokokin da za ka bi akwai kuɗin da za ka biya akwai wuraren da za ka je ofis da za ka buɗa da abubuwan da za ka sa a ofis da mutanen da ya kamata ka ɗoka aiki da dai abubuwa suna da yawa sannan sai ka dawo kuma su masu lura da kasuwar hada-hada ta duka ta nigeria sec kenan ba eh, security and exchange commission sai ka je wajen su kuma sun baka registration eh, in sun baka registration ka tabbatar da ka samu sannan a buɗa maka filin da za ka fara eh, zuwa flow kana watan wajen kasuwar hada-hada ɗin na'am to yawa to menene ke gudana a wannan dandalin kasuwa abin da ke gudana shine saye da sayarwa kamar wace kowace irin kasuwa sai dai wannan ba kaya ba aka kawo irin haja irin kayan sawa da kayan abinci da ba irin wannan kasuwa ba ce shine abin da nake son eh. mai sauraro mai fahimta mm. yanzu misali a ce mai sauraro yana gida a zaune mm. yana bukatar ya sai hannun jari mm. a wurin kuma da hadadan hannun jari me matakin da ya kamata ya fara domin samun hannun jari zai fara zuwa ya neme mu shi mai son ya yi din in ya neme mu ya zo ofis din mu ya same mu za mu karɓe shi za mu tabbatar da shi din ne ko yana tsaya ma wani ne don an hana mu yi magana da wanda ke tsaya ma wani sai dai mun ga wanda ke yi din to in muka tabbatar shi din ke son yi akwai wasu fom dinmu wasu takardunmu da za mu bashi ya cicika wanda zai nuna matsayin shi da kuma identity din shi da abin da zai tabbatar da shi dan kasa ne ko shi kuma mutum ne wanda yake shi ke da wannan suna din ko yana da national id card wannan katin da ake baya duk dan kasa ko kuma yana da lasisin eh, eh, lasinsin tuki ko wani abu da zai ban muna wani da inda hoton shi yake sannan kuma zai cika muna musan gidan shi musan adireshin gidan shi musan eh, wurin in yan ma'aikaci ne musan wurin aikin shi mu dai san shi kamar mutum da ba wai wani wanda ya hito wanda baka sani ba to sai mun tabbatar da haka na in muka san wannan muka ya cika fom din za mu buɗa mishi wani account da ake ce ma wani eh, inda ake tara duka hannun jari din inda ake ce ma central security scalarin su ke buɗe wannan account din in aka buɗa mishi wannan account to za a ba shi nomba in muka je wajen eh, kasuwancinmu a dandalin eh, kasuwa haja din ina zuwa bayan an bude zai kawo kudin da zai sayi jari kenan yawa zai faɗa mana nawa yake son ya sa in shi mai saye ne in mai saye ne zai ce muna to yana da kuɗi kaza ga kuma in kuma ya san kamfanin da yake son sayi don muna, muna kasuwanci kan kamfuna ne kamfuna waɗanda suke hada-hada a cikin nigeria ko suna sarrafanta abubuwa daban-daban to idan ya gaya mana in shi ya san kamfanin da yake son su yi sai ya gaya mana sai mu sa wasu sukan sa cewa in ba ka da dubu hamsin kar ka zo wasu kuma dubu biyan ma sai ka zo kowa yana da nashi waɗanda yake yake targeting ya samu to idan ya ba da kuɗi din nan za a buɗa mishi account za a sa kuɗin cikin da sunan shi a cikin account din aka sa kuɗin a cikin account din shi in ya gaya mana wanda zai sai in kuma ya ban muna zarafi mu sai mishi ne mu za mu je mu nemi wanda yake yana da kyau kamfani mai kyau mu sai mishi to lokacin da muka gama waɗannan rubuce-rubuce a cikin ofis sannan za mu ɗauke shi mu je da shi mu je da wannan suna nashi da namba ɗin shi na account ɗin shi sai mu je mu in muka je za mu sa a cikin eh, na'ura mai muna trading ɗin in muka sa muka sa abin da muke so mu sa kuma daidai kudin shi abinda zai iya sai mishi to lokacin da za mu sai mishi share din sai mu ya shiga cikin account din shi to yaya tsari yake ko kuma mataki mataki a wannan kasuwa matakan eh. wannan kasuwa ta nan jari kasuwa kamar kowace kasuwa ce akwai mai saye akwai mai saidawa don in ka sayi jarin wani kamfani yau wata rana kana bukata ko kuma kaga ya samu dan tashi sama hakan ga in ka sayi kila eh, naira biyar kila ya kai naira goma kana son ka ci riban nan da ka ci sai ka ce a saida to in aka saida za kudin zai zo wajen shi kamfanin da ya saida don muna da hanyar da kowane ya sai udu wanda udu wani kamfani da ya sai don dole cikin kamfani ne wani zai sai shi zai mai da kudin ya dawo ma wanda ya saida mishi to daga nan kai kuma sai a yi maka cek ɗinka a rubuta maka a sa maka daman cikin fom ɗin da ka bada akwai account ɗinka na banki da inda ka sa inda inda kake so a sa maka kuɗinka sai mu ɗauki cek ɗin mu kai cikin account ɗinka mu sa maka za ka ga kuɗinka ya zo maka mm. to idan muka duba batutuwan saye da sayarwa ɗin misali mm. idan idan misali mai sayar wanda yake da hannun jari an sayar da hannun jarinsa mm. an ba shi kuɗin kuma yana son ya cire wasu kaman uwar kuɗin da kuma riba haka ta yaya ake ɗaukan wannan matakan yana son kuɗin uwar da riba ɗin duka yana son ya amfani da riban ko ƙara sa masa uwar eh. a to ai yana iyawa ko daga ko daga wurin saidawa in kamar yana da hannun jari dubu biyu ko dubu biyar sannan ya san ribar da ya ci ga lokacin nan yana iya ɗiba ciki daidai yanayin ribar da ya ga yana son ya ɗoka ba sai ya saida duka ba sai ya sai da daidai riba din sai ya wuce washi da riba shi waɗannan sauran da suka rage suna nan in kuma yana son eh, a mai da uwan ne cikin eh, kasuwanci a sai da duka a mai da uwa din sai a dubi daidai nawa ne ya bada na harin sai a aje shi sai a bashi waɗanda a riba din to idan muka duba yanayin sayan hannun jari mutum zai isa daga hannun kamfani ko kuma hannun ɗaiɗaiku mutane ya ake yi eh yana iya sai daga hannun kamfani in kamfani zai shigo da a cikin kasuwa na hwarin shine ake ce ma initial public offer wannan zai iya siye ba sai ya je kasuwa ba kamfani zai zo da form form ɗinsu ya ce yana sayar da jari hannu kaza a kan farashi kaza kowa zai sai form ya cika ya nuna nawa yake so ya biya kuɗi zuwa ga waɗanda kamfanin ya sa su tara kuɗi ɗin to wannan shi ne zai saye directly daga kamfani kenan ko amma daga baya in yana son ya saye da waɗannan hannun jari ɗin kuma sai ya koma kasuwa sai ya je through stock broker jama'a abin da ya sauka kenan yau da yardar ubangiji allah za mu kawo muku ƙarshen firar mako mai zuwa yanzu a madadin bakon namu malam ahmadu manu da wakilin muryar amurka da ke abuja hassan maina kaina ne salo garba ke maku fatan alheri kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi kashe su hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.